Yankin Sabon Birni da ke gabacin Sokoto na daga cikin yankunan da matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida a arewa maso yammacin Najeriya, kuma yanzu haka yana daga cikin wuraren da sojoji ke fafatawa da 'yan bindiga, kamar yadda babban kwamandan yanki na takwas na rundunar sojin Najeriya da ke da hedikwata a Sokoto, Manjo Janar kulle a Jose ya tabbatar. Currently we conducting massive operations in Sabon Birni and Isa. ya ce yanzu haka suna kai farmaki babu kyakkyautawa a sabon birni da isa kuma sun tarwatsa sansanonin 'yan bindiga da yawa suna samun galaba tare da haɗin gwiwar aiki da suke yi da sojojin sama to sai dai hakan bai hana 'yan bindiga samun sa'a suna mamayar mutane ba suna cin zarafinsu tamkar da suka saba a baya abin da ke ƙara tabbatar da hakan shine harin da 'yan bindiga suka kai a garin bauchi da ke gabashin sabon birni inda suka tarar da jama'a suna sallah a masallaci suka kai musu farmaki kamar yadda wani mutumin yankin na sabon birni ya bayyana da subahin din safiyar alhamis inda maharaɗin suka zo mashina da dama suka zo mutanen ƙauyen na garin boshi suna cikin sallar su bayan kenan suka zo suka rahe kuhi suka kwashi mutum sama ga goma sha biyar bayan da ma kwanakin baya sun shiga sun zo sun same su babu ba ƙarami suka kama ba su kashi dama can harko akwai sasanci tsakanin su domin suna aza kudin kudin fansar garin su su biya sai dai ba za su ɗauki kowa ba kuma koda sun ɗauki ɗan garin inda aka koda an je daba da shi ne inda ɗan garin bauchi ne to daga baya za su sako shi. shi ma dan majalisa mai wakiltar mutane yankin a majalisar dokoki ta jihar sokoto sa'idu ibrahim naino ya ce lallai an kai hari kuma ɗauki masallata. gaskiya ne an ɗauki mutum goma a nan garin bauchi eh, mutum goma a da liman eh, suna sallar sa ne aka gargaɗa mutanen da a ciki suka gudu aka gargaɗa al'umma sai dai a cewa dan majalisar lokacin da maharan suka je garin yayin kokarin kama masallatan sojojin da ke taka tsaba suka ji hayaniya ta yi yawa suka yunkura domin su kawo ɗauki abin da ya sa barayin suka arce da mutane goma yayin da sauran jama'a suka tsere mutanen yankin sun bayyana cewa wannan fada da sojoji ke yi da yan bindigar tamkar ƙara rura wata ta'addancin yan bindiga yake yi a wasu wurare to tamkar dai an takulo tsule dodo ne wanda yanzu haka suna ɗauka bayan ɗauka sun ka zo satin da gabata masu zo sun ba mutane kashi to shine yanzu da su bayan kuma suka suka ɗauki mutum sama ga goma sha biyar yanzu haka kuma yana hannunsu. fulani nan sun kai dawo babu inda ba su ga sun ba mutane kashi ba don obanku sojoji sun shigo kuna jin daɗi kuna manna to ina sojoji suke don obanku su to sojojin gama don obanku kashi sun karta ba mutane maza da mata kashi na kwai sai an fi mutum kwance tuni mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro da masu sharhi akan lamarin tsaro sun jima suna bayar da shawarwari na cewa idan ana faɗa da 'yan bindiga a riƙa dagewa kar a ja baya a bar baya da kura kamar abin da ke faruwa yanzu a wasu yankuna na arewacin najeriya duk ƙoƙarin da ne domin ji daga bakin jami'an tsaro abin ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya